Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mu Allah ya sake dawowa da mu a wannan mazauni mai albarka zayyar maulana Shehu Salahuddin domin saurare tattara diwani daga bakin malami malam Shehu Mansur a karo na talatin da uku yau ashirin da shida ga watan Oktoba miladiya dubu biyu da takwas wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan Shawwal hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara. a har kullum muna faɗi duk mai sauraron wannan karatu in yana da tambaya ko neman ƙarin bayani to yi mana adalci ya tuntuɓi mai karatun a waya kamar haka sifili takwas sifili biyu biyar biyar tara takwas tara uku uku ko a bi shi gida a same shi in Allah da zai ba da fata wanda ake nema akar muku wallahi bismillah یا مطلب سوجا لے بول جنم بارہ لے دی يا سندي كافي شو ما كنت في کافی رام باب نجاتي جا چنچ من مشتبكا في شدة يا يا كل مريض لازم مما نبات البرايا کا نام دیکھ مجھے گنجا می من شدة گڑا يا قاسم نام يا من يمدهم يا قطبنا مجھے بنا من دیتے مولانا موا ننا چکو نیا شو کا منٹکیا بل بھا تنہا وم سوا کئی ندی من منٹک مار سو مارے در جائی تیا کون کل منت دیتے گیا نوا رب آس کو بھی رونی مین دے کے جم چار کدو دی مسیا وسنجی علیہ میم میں کل کام کے ندی آیا مسن دی ملا بھی رام کم دیتے يا ملجا يزيد للعالية وزريق منتزع كما قد كنت في ذيك فأنت باب نجاة لكل قذلة وقم بذيك ما كنت في ذيك أنت القذيك فقد ناداك مرتجا وقم إن الله أنكز من ذيك يا شيخنا قوس كل اللاعبين به ويا إمام به انت من الذيك

بها ما ما بتوفيقه ثم صلاة وہ لویا شہ رتنا تک نمبر سوم سدا تک میال وا مجی میت سو مزا نا داسی جنا وسا دیگر کا لوگ یا الملاذ مدد کر لوگیت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 wanda kowa da komai a wurin da yake bukata komai da komai a kowane lokaci a kowane hali a kowane yanayi amma shi baya bukata komai a wurin kowa kowa ne a kowane hali a kowane lokaci a kowane yanayi ta wa ta'ala zai jalali ikram yan muna nan a cikin salatin nan ne tsada wanda wata jami'i gaya mana karanta bakwai annabi yana zuwa shine jawharatul kamal fi nabi sayyidin rijal mun karanto daga farko mun karanto Allah musalli wa sallim ala rahmatir rabbani yati mun karanta wal yaqutu lil mutahaqqiqati al haidati bi markazil hulul wal ma'ani to wancan satin da ya shige mun karanta wani wurin akawani anan muka tsaya to yau za mu tashi al mutakawwinati ma'ana manzo Allah sallallahu shi ne hasken kasantattu wato kasantattun waɗanda aka kasantar da su da kuma waɗanda ake kasantar da su ɗin da kuma waɗanda za a kasantar da su annan shi ne hasken waɗanda suka gabata kuma shi ne hasken waɗanda suke yanzu shi ne hasken waɗanda za su zo nan gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne ma'anar wanurul akawani annabi shi ne hasken kasantattu ma'anar kasantattu abin da Allah ya halitta duk kuma abin da ba Allah ba halitta ne duk kuma abin da ba Allah ba ne annabi ne hasken shi daga annabi aka yi shi shi annabi daga Allah aka yi shi shi kuma kowa da komai daga annabi aka samar da shi sallallahu alaihi wasallam to annabi shi ne an muka faɗi cikin wannan haske nashi yana dauke da ilimin da sallallahu alaihi wasallama ya san abin da zai kasantu yanzu ya sa abin da zai kasantu an jima ya sa abin da zai faru gobe sallallahu alaihi wasallam in mutum bai dan wani karanta hadisi ba wai abin da zai faru ma yanzu ko an jima ko gobe a wannan duniyar ba a hadisi zaka ji annabi yana cewa an zo da wani mutum ranar alkiyama yayi kaza yayi kaza nace ayi kaza ayi kaza kiyaman ma ya zanta ya ganta an yi ta khalifansa maulan shi ibrahim radiyallahu anhu da ya tsone ma yana bayani yana bayani akan alkiyama in yana maka magana akan alkiyama za ka kamar gata a gaban shi to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine nurul akawani almutakawwinati ma'anan almutakawwina الأكوان التي تتكون شيئا بعد شيء ويقابلها ما بقي في أي الأدب واتو halittar da take faruwa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan a yi wannan bayanta a yi wannan a yi wannan bayanta a yi wannan misalin kai an samar da kakanka babarka aka zo aka haife ka kamun haife ka manzo Allah sallallahu alaihi ya san da kai madadin ka yana hannun shi tun kana alamin arwai shi ke baka madadi to mai Allah yana kula da kai har ka zo ka sauka a wannan duniyar yana kula da kai bai daina ba iskar da kake shaka jin da kake yi ganin da kake yi ɗanɗanon ka menene naka kone da kone daga annabi ke zuwa to sannan tun kamun ka girma kana jariri annabi ya san matar da za ka aura ya san adadin yayanta ya san mai arziki cikinsu ya san matsiya ce wannan Allah ya kebanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi to yana daga cikin fassarar wa nurul akawani almuta almutakawwinati abin da yake kasantuwa kadan kadan kadan to bayan ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi ya san ran da za a wurbabarka ya san ran da za ta haife ka ya san ran da za ka mutu ya san dan wuta ne kai ko dan aljanna sallallahu alaihi wasallam ban da yawan da yake da wannan sai waɗanda suka sha daga jikin shi khalifofinsa kenan to sannan yace fa innal ashiya al ilimin fil ilmi al azali munqasimatun ismaini dan in baka sani baka sani yau cewa al'amura abubuwa baki ɗaya waɗanda Allah tabaraka ta'ala ya kaddara su cikin ilimin Allah gabatacce an kasa su biyu ne kaso na farko ana kiran su a ayanin sabitatun kaso na biyu ana kiransu ayanin adamiyya wannan ayanin sabita da ta sabaqa fi ilmi annaha la kharij hiya da ta sabaqa fi ilmihi annaha kharij min al-adam ila al-wujudi wannan ayanin sabita ita ce ainihin kaddara Allah wacce ya hukunta cikin cikin iliminsa gabatacce cewa zai kaddara ta fitar da ita wato cikin daga halarar babu ta shigo cikin halarar akwai to wancan kaso na biyu a yano adamiya هي التي سبق في علمه أنها لا تخرج wujudi الوجود وتبقى في أي العدم ita ce wadda Allah tabaraka ta'ala ya kaddara ta ya hukunta cewa ba za ta fito daga halarar babu ba tana nan a babu amma kuma Allah ya san babu amma Allah ya san kuma annabi ma ya sani فإنه صلى الله عليه وسلم علمها أنه خرجت إلى الوجود على أي حالة تكون وبأي أمر تتكون وفي أي مكان وزمان تقوم وماذا ينسب عليها من الأحكام الإلهية برا ونفعا فإنه مهيد بجميعها علما وهو صلى الله عليه وسلم نورها to inda a ce wannan a ayanin adamiyya din nan wacce aka kaddara cewa ba za a yi ta ba ba za a fito da ita ba tana nan cikin halarar babu don halarori biyu ne akwai halarar samuwa akwai halarar rasuwa akwai halarar akwai akwai halarar babu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake cikin akwai ya san shi abin da yake cikin babu ma ya san shi da a ce za a fito da shi gashi babu ba a taɓa yin shi da za a fito da shi annabi ya san sunan shi sallallahu alaihi wasallam domin kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san komai da komai duk abin da zai fito daga babu da zai fito annabi ya san a wani hali zai kasance wani umarni na Allah za a yi mushi a wani bagire za a aje shi a wani zamani za a afkar da shi sannan wani irin hukunci za a dora a kan shi wani irin al'amari za a aza mishi cutuwa ne ko amfanuwa manzo Allah sallallahu alaihi ya kewaye halitta Allah komai da kowa bai rage kowa ba bai rage komai ba ba halitta Allah ko kwazarra ba ta fita daga cikin annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah tabaraka ta'ala manzo Allah yana faɗi hadisi ya cewa Allah huwa al wa anil qasim duk abin da ka sani Allah ne ke bayarwa amma ni ne nake raba duk wanda ya bar kofar annabi to ya rasa shi yasa ana kulli halin duk wahala duk tsaurikar mutum ya bar inda annabi yake musamman kula da shari'ar annabi kula da sunnar annabi kula da ayyuka in an ce mai annabi yayi abu kai kokari iya kokarin ka ga kai in an ce annabi baya son abu yi kokari iya kokarin ka ga ka bari to in kai haka za ka samu arziki ma'anawi bayan arziki hissi arzikin da babu talauci bayan su duk arzikin da ka sani za ka iya samu in ka mutu 'ya'yanka su rasa talauci ya haɗu da su amma ban da arzikin san annabi Muhammad da kuma arzikin koyi da shi in mutum ya tsaya bakin umar annabi ya koyi da shi ya so shi ya je murnin shi to arziki ne wanda ya'yansa ma sun sun gada to shi ne shi tijani ke faɗi wa nurin akawanin mutakawwinati annabi shi ne hasken kasantattu da kuma kasantattu waɗanda ake kasantar da su kaɗan kaɗan kaɗan ɗaya bayan daya to shi tijani ya san wannan magana ta yi girma kwarai da gaske musamman wurin amini sai shi tijani sai ce al'adami wani akawani annan shi ne hasken kasantattu ne hasken idanuwanmu da hasken annan muke gani annan shi ne hasken jinmu da hasken annan muke samun ji annan shi ne hasken harukan da ke fitowa daga bakin sannan sallallahu alaihi wasallam shi ne hasken cin mu shi ne hasken ƙoshin mu in ba don hakkin hannu ba da ba za ka ji yunwa ba tukun farko dan haske ne jin yunwa ma haske ne sai dai kana ta rami ya karfin da yake ramar da ka dan baka jin yunwa ka san kana ji ba to hasken wanda ne ke sa ka ji shi urin kana jin yunwa sannan hasken wanda ne ke sa ka goshi in ba dan hasken annabi za ka ta ce har cikin kai fashe ba ka san ka goshi ba sannan hasken wanda ne ke sa ka gane kana jin bacci hasken annabi ne ke ganar da kai ka gaji da baccin ka tashi ba wani motsi da za a a cikin halitta Allah wanda zai fita daga cikin hasken annabi babu wannan motsi shine ma'anar wa a akawani sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk wanda ya gane annabi sallallahu alaihi wasallam haske ne shi daga Allah tabaraka wa ta'ala kamar yanda ya faɗi qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin to shikenan babu abin da zai masa wahala kuma daga nan amma idan mutum yana neman abu bai gane cewa abin nan daga hasken annaba aka yi shi ba ko bai gane cewa in an bi annaba ana samun abin cikin sauki ba to zai mutu yana neman abin bai samu shi sa Allah ke cewa kun in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in kun ce kuna son Allah ku bi ni ku huta ku daina wahala in an bi ni shikenan an ba Allah wa man yuti ar-rasul faqad ada Allah amma ba ce wanda ya ba Allah ya ba annabi ba an ce in an bi annabi an ba Allah to in mutum yana so ya huta wa kansa da biyu biyu da walhalu to ya zo annabi kawai to shi ta jan da nan sai ce al'adami amma baka sani annabi dan adam ne ba Allah bane ba dan Allah bane kuma shi ne ma'anar al'adami don karkar an ce ai hakki ne na kasantattu daga shi ake yin kasantattu daga shi kaza kaza wani kuma wanda yake bai da fahimta ya dauka kuma ya annabi al'aya a'udhu billahi al'adami amma kuma sahibul haqqin rabbani annabi al'adami dan adam ne al-mansub ila adam bil asli li'annahu asalu jami'il mawjudati annabi a halitta shi dan adam dan adam ne dan annabi adam ne asalin halitta a zahiri kenan dan annabi adam ne a zahiri amma kuma manzo Allah sallallahu alaihi shine asalu jami'il mawjudat ma'anan annabi adam asalu jami'il mawjudat hissan manzo Allah shine asalu jami'il mawjudat ma'anan a zahiri annabi shine hasken dukkan kasantattu an annabi adamu shine baban kowa a zahiri amma a batini manzo Allah sallallahu alaihi shine baban kowa har annabi adamu saboda me annabi adamu yana da lokacin da aka yi shi amma annabi Muhammadu babu lokacin da aka yi shi an yi annabi tun lokacin yana hali bai zama lokaci ba sallallahu alaihi wasallam shi ko annabi adamu sai da aka sa aka halici kursi daga halittar kursi aka fara kirga lokaci ya fara amma kamun halittar kursi babu kirga lokaci sai dai hal ba waƙatu shi kursi shi ne kamar agogon halara Allah ta bari ta'ala daga shi ake lissafi to manzo Allah sallallahu alaihi shi yana nan tun babu kursiyin babu lauhudin babu kalamudin babu al'arshi kuntu nabiyyan wa arifan bi nubuwati wa adam bainal maryatin بل كنت نبيا ولا آدم ولا ماء ولا عرش ولا كرسي ولا لوح ولا كلم ولا سماء ولا أرض ولا جن ولا إنسي ولا ولا ولا ولا تو مغالا شيني أصل جميع الموجودات معنى كما عند النبي آدم يزم أصل جميع الموجودات حسا النبي شيني أصل تكن كسنتتو Amana shi ma annabi adamu daga hasken ba aka yi shi fa qabattu qabdatan min nuri ne ai to daga shi kuma aka dinga tsungula ana yin kowa har yanzu kuma kwanaki mun bari har tuwon da matar ta za ta tuka an jima ka ce da daga hasken annabi ake yi shi ba abin da ya fita daga annabi ko ne ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da zai iya dauka sai dai Allah shi Allah ya kiyaye shi shi kuma ya kiyaye halitta Allah duka to shi ne ولم يشهد ابراهيم كيسوا قد كان خير مرسل قبل الوجود الاول ولم يكن من جندل لاصل مؤثر ونينا شايف بدا مجده من قبل نشأة آدم فأسماؤه في العرش من قبل تكتب girman manzo Allah sallallahu ya bayyana tun da a halicci annabi Adam ba kuma sunan annabi a rubuce ki a cikin al'arshin Allah tun babu kowa sallallahu alaihi wasallam to sannan a wannan ne wani babban bawan Allah masanin Allah an sani da yawa akan ji manyan bayan Allah su waye sukan yi magana ana so kamun ka karanta maganar su ko kuma kamun ka fahimci maganar su ka san akan ne suke juyawa akwai magana da za ka yi an yi ta Allah ne kamata yi ta akwai magana da za ka ji an yi ta annabi ne kamata yi ta akwai magana da za ka ji an yi ta mala'ika ne kamata yi ta akwai magana da za ka ji an yi ta haka haka haka to kowane magana ka ji ana so ka san a ina ake yin ka kamun ka kalli wanda yake magana ta to akwai wani babban bawan Allah soyayyarsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai inda ta kai yana magana a cikin halar annabi in ce wa an kana ruha bismi da au ila sabili wa hajjuni min dina bi hujjati wa kullum an tabki ma'ana ya da'irin bi da'irati aw waridin min shari'ati wa inni wa in kuntu ibn adama suratan fali fihi ma'anan shahidin bi ubuwati yace waɗanda suke karɓar ruhi daga Allah tabaraka ta'ala da suna na suke kira ta farkin Allah din da sunana ne sannan suna ba masu taurin yanci masu ɗaga wanda su kawo cewa addinin Allah duk hujjar da kaji an ba da hujja ta ake ba da hujja babu wata hujja da ta wuce tawa ce baki ɗayansu daga gabatuwar haƙiƙar ma'ana ta suka yi da'ira a cikin da'ira ta da waridina da shari'a ta suke yi da sakonsu in annabawa ne shari'ar su ƙarƙashin shari'a ta take in waliyai ne ɗariƙar a ƙarƙashin ɗariƙa ta take manzo Allah ke ce wa in in kuntu ibn adama suratan ni din da kake gani ko da ana gaya maka cewa ni ma dan adam ne dan annabi adamu ne to falihi ma'anan shahidin bi ubuwati to a ciki na akwai wata haƙiƙar ma'ana da take nuna in ka gano ta zaka gano ni ne baban adam to al'adami kenan an keɓanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sura irin ta yan adam ba a keɓance da sura irin ta mala'iku ko sura irin ta aljanu ko sura irin ta rawahanai ballanta na dabbobi ba sai Allah ya zaɓi yan adam ba annabi ya zaɓa ba dan an yi shi irin mu aka zaɓa babu abin da za a ce ya an yi annabi da sura kyakkyawa a mu aka ce maka da aka yi annabi irin mu da Allah ya da sai shi mala'ika ko yi shi rauhani ko yi shi wani abu daban kuma duk yanda Allah ya halitta annabi to wannan halitta ita za ta fi daraja to amma sai Allah zaɓin sai in zaɓi yan adam sai kera mutanen sun sallallahu a sura yan adam saboda haka wannan falalar ta mu ce ba ta annabi wace yin annabi da sura yan adam mu aka girmama ba annabi aka girmama saboda mun yadda zamu takama mu ji daɗi da annabi ya zama da sura irin halittar mu shi yasa idan mutum ya saba Allah ranar alkiyama in ya ji alkiyama ba za a kona shi yana dan adam ba sai a mai da shi dabba a mai da shi jaki ko alade ko ta mummunar dabba sannan a jera shi a cikin wuta idan mutum yana sai ya gane cewa lallai sura dan adam tana da girma ya duba qur'ani Allah da barko ta lana cewa laqad karramna bani adama to wa laqad karramna bani adama din nan ma'anar shi duk takaribi wa ma'arifatu tauhidi hakika mun karrama dan adam mun kusantar da shi mun sanar da shi ilmin ma'rifati tauhidin Allah wa amallahu fil bari sannan muka daga su muka dauke su a bisa tudu tudun nan alamul ajsadi shine duniyar jukkuna wal bari alamul arwahi da ake maka magana shine wato duniyar rayuka Allah tabaraka ta'ala dauke su a duniyar jukkuna sannan ya aza su a cikin tekunan rayuka bi tasyihi Allah tabaraka ta'ala yana gudanar da dan adam fiye ma a cikin waɗannan tudu da teku a kan jiki a cikin jiki da kuma kan teku duk Allah ta'ala ya yi wannan saboda girmamawa ga dan adam wa irqa'ihi anuma kuma Allah ta'ala ya hau hawar da su da shi akan waɗannan abubuwa fi talabil kamali don ya nemi kamala wato cika zato su samu kamala na sanin Allah ورزقناهم من الطيبات أي طيبات العلوم والمعارف شين ورزقناهم من الطيبات مكا أرزو تاسو da daɗaɗan abinci abinci mai daɗi ilimi da ma'arifa ba abinci in abinci mai daɗi ne wannan in ka ci lalacewa maki a ciki ka je sai ka toshe hancin kama wani lokaci in za ka fitar ba ka so kowa yi to ɗan yi ba to ulumi da ma'arifu. su Allah da warko ta'ala ya arzuta dan adam da shi shi yasa wanda bai samu wannan ba shi kenan kuma sai ya zama kamar dabba mutum bai samu ilimi bai samu ma'arifa ba shi kenan sai ga yana rayuwa kuma irin na dabbobi to sannan Allah da warko ta'ala ce faddalnahum ala kathirin ai aljammul gafir muka fifita su a bisa mafi yawancin halittar mu muka yi su a bisa mafi yawancin halitta mimman halakana daga abin da muka halitta da likafi nuni mun halitta halitta daga kun su koyan adam ba haka nan duk sauran halitta Allah baki daya har mala'iku har aljanu har rawhane har wane ne har wane ne duk abin da ka sani Allah tabaraka ta'ala ya halice shi ce yake kasance kawai sai abin ya kasance ba ko faɗa yake ba wannan su ba ce irin tamu muke bayani da ita saboda kudan da yawan yan adam mu abu mukan yi haka to shi yasa shi ma Allah muke karanta amma Allah in zai abu ya wuce wasu ya ce abu ya faru in yi nufa abu kawai kenan sai abu ya faru bayan sai ya yi magana da umma da ya yi nufa abu kenan sai abu ya faru to sai haka Allah in yi nufi halitta yana so ya yi halitta to kenan halitta faruwa take amma dan adam ba haka bane dan adam da Allah tabaraka ta'ala ya nufi ya samar da shi sai da ya sa aka kawo kasa aka kawo ruwa ya kwaba kasar da hannunsa na kudura ya tattaka da kafarsa ta irada ta su kwana arba'in kasan ku wannan abin da za a yi na musamman ne duk abin da Allah zai halitta cewa yake kun sai abin ya faru amma dan adam da Allah tabaraka ta'ala zai yi shi ba cewa yi kun ba ƙasa da ruwa ya za a kawo masa ya kwaɓa ta da hannunsa na kudura ya tattaka ta da kamarsa ta irada ta tsumi kwana arba'in Allah yana tsuma ta to sannan mai fara ya zana mu a cikin mahaifar iyayenmu kuma sura mai kyau to kowane mutum ya san lallai dan adam na musamman Allah da warkar da kansa da ya halicce mu ya san ya halicce mu da kyau yake da wani ke cewa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wani rubutu yake cewa wa sawwarakum fa ahsana suwarakum to sabanin sauran halittu akwai halittar da in ka ganta ma sai ka mutu saboda tsoro wallahi wata halitta kuma in ka ganta dai abin da ba kyau amma dan adam dan adam shi yasa wato al'amarin dan adam abin akwai abin dubawa shi yasa bishoti yanda ya kira ni wa nurul akawanil mutakawwinati sai ce adami eh saboda a can baya za ka rude yanda muka koro bayani ke allo shine hakkin kasantattu daga shi ake tsungula har yau har gobe har har duniya ta tashi ake yin kowa ake yin komai to wani ya ce a to ya zama Allah ke wani ya ce a to dan Allah ke wani kuma ya ce a to ai kaza ke sai shi ya ce al'adami ba Allah bane ba dan Allah bane dan adam ne amma kuma sahibul haƙƙin rabbani dan kar kuma ka tsaya anan an raba ka da can kuma an raba ka da nan ya ahale kun da ma maqama lakum kenan farji'u to da haka wannan shine walakar da ni adama Allah tabaraka ma ya karrama mu ya halicci halittarsa da kahun da nono mu kuma ya halicce mu da kudurarsa da iradarsa kuma inda zaka san lalle Allah tabaraka ta'ala ya mu sha'anin mu saboda annabi rahama aikin ko menene Allah zai ai awa ma yayi yawa balle a ce kwana amma da Allah ya jika kasar da za a yi mu ya kwaba ta ya tattaka ta sai da ta kwana arba'in hannun kudura ne da kafar irada kanka dauka wai irin magina ne irin wannan da ake yi in kai wannan kanka ni ba zuwa kafa hannun kudura ake maka magana da kafar irada hmm, hannun iko da kafar yihi da su aka yi aiki shi yasa dan adam yake da kudura yake da irada shine sabbu sifatun nafsiyya al ilmu wal hayatu wal qudratu wal iradatu was sam'u wal basar wal kalamu da yawa za a ji su ba suna magana fana'i wanda bai san wannan ba bai san me fana'i ba waɗannan ake rabuwa da su shikenan sai a samu fana'i wanda bai ban wannan ba bai samu fana'i fana'i ba wani shirbe ne a ce kawai bari in shafe shi dan shi ne mai kuɗi ko duk ba nan bane fana'i a fana'i ka bar ilimin ka cikin ilimin Allah ka bar ikonka cikin ikon Allah ka bar ka cikin nuhun Allah ka bar rayuwarka cikin rayuwar Allah shi yasa za a kawo da mutum ba fata sai suna tasarrufi cikin kauna kuma kuma ba to idan ka samu wannan to shi kenan sai kaga abin da hankali da tunani ba zai ba kai sai kai yanzu misali idan mutum ya bar ilimi ya ce to shi kenan ya gano Allah shine al'alimu ya sallama Allah ilimi shi bai san komai ba Allah ne ya sani ko ba da baki ba ta hanyar zikiri da tafakkuri musallama wa Allah din ka san mutum zai ce na sallama Allah amma kuma ƙarya yake jayayya yi a'a sallama Allah wallahi alimin bila ta sudu Allah ya sani in ka sallama mishi in ka sallama mishi to shi kuma zai baka abin da kake nema to idan mutum ya sallama Allah ilimi misali to shikenan sai Allah tabaraka ta'ala shi kuma sai ya bashi ilimi wanda yake daga gare shi idan mutum ya sallama Allah rayuwa shi ke Allah ba shi rayuwa wajen take daga gare shi in mutum ce ni ban da iko na san Allah sai Allah ya baka iko daga gare shi in ka ce baka da nufi ka nawa Allah ne sai Allah ya baka nufi daga gare shi in ka ce baka ji ka nawa Allah ji ji na Allah ne Allah shine as-sami'u sai Allah ya baka ji daga gare shi daga rannan sai ka fara jin tasbihin mala'iku tasbihin duwatsu tasbihin tekuna ka fara jin lahuzza na dabbobi ka rasa ya yaka to bidayatul fana'i kenan yanda su a kayan suke ganewa in dan muridi fara tsayi ila hadratullahi tabaraka ta'ala ta hanyar zikin ya fara dandana irin wannan abin da zai fara tsinka ke sai mutum fara jin lafiyar da zai jida kamun nan ma tukun farko cikin ɗanɗan kayan adam za a zo a yi magana mutum zai zo ya magana a cikin magana za ka karanta shi su fara bin abubuwa haka na dabbobi ko itatuwa ko to har ana nan har tafiya ta isa har mutum fara jin tazihin mala'iku har mutum ma ya fara gane yaya Allah ke magana da bayan su bin lisanin shari'i akwai wahala to zauna ka wannan shi ake cewa fana'i ba wani abu ne daban a'a fana'i na sallama wa Allah sab'u sibatin nafsiyya na gane na Allah ne duka shi kuma Allah ya yi alkawari ya hujja cikin alkurani ya ce da sadaqatu lil fuqara farko kamun nan ya ce inna Allah ya ya murku an tuwaddu al amanati ila ahliha to amanatu din nan wannan sofin gaba ɗaya na Allah ne ba naka ne sai ce to Allah shi shikenan na dawo maka da amanarka na dawo maka da ilimi ilimi naka ne kai ne al'alimi na gano al'ilmi wal hayatu wal qudratu wal iradatu was sam'u wal basaru wal kalamu duk naka ne Allah sauraka na dawo maka da amanarka to kana dawowa sai kuma sai Allah sai ce ya ayyuhan nasu fuqara wa ila Allah a kai ne fakiri ni na ba da abu ne kuma in karba to je kana buga stampi na tabbatar maka da ji na tabbatar maka da rayuwa na tabbatar maka da iko na tabbatar maka da wuri na tabbatar maka da ji na tabbatar maka da gani na tabbatar maka da zance to daga ran nan ne mutum ya daga kansa sai ga al'arshi ma wallahi mutum yana zaune a nan sai hango shi Usman dan Fodiyo radiyallahu la'anu a wannan ma balatu ya faɗi ce ina zaune a san kudu kan kujera ban tashi ba ina son abu a maka sai sa min dauko kuma ina jin maganar da take nesa kamar yadda mutum yana kusa da ni kuma yana hango abin da yake nesa ba haka muka kawo kayar umarni bin al ba wanda ya zo a kan magana goro a ba ina da shi ne ko kone wani da shi usmanu ne ya zo shi usmanu radiyallahu anhu ya ce yana sha'awar goro ko sai shi ya ce to tashi mu je nan baya mu samu da suka tayi suka dan kewaya bayan gidan shi usmanu sai kawai suka tsallake wata kwata haka kawai sai ga su a gonar goro a wannan dattijo dinga mamaki ne a karbakan lawo a garin na aka yi amma ban taba ganin gonan nan ba inna lillahi wa to wannan shi ne wani idan da shi bai aka ɗibi goro ya ji da ya tafi da shi gida ya dinga ci har gore ya ƙare da gore ya ƙare sai ya mamaya zai koma <laughs> ya ɗauka kusan ya dinga tafiya tun da aka yi sallah asubahi sai azhar har azhar bai ga wannan kwatar ba sai ji bai dawo ba sai dab da magarba da ya dawo ya zo gidan shi usmani ya nishi da ƙyar ce usmani ce ya lafiya ce wallahi ya karar kallon goro na ne ya kare yace amma ba ce akai zaka je ka muku kallon na tafi to yasa ai da zaka tafi tafiyar wata guda da tafiya sati guda da ba kai inda muka je ya ce wannan kwatar da kare na kogin kwara ne ba Allah ya takure mana shi saboda na sallama wa Allah shi kuma sai radiyallahu anhu wa radu shi ne magana duk wahalar abin rashin bin Allah in an ba Allah abin ba wahala in kaga inkari yayya da jayya an yi nesa da Allah ne amma da an kuso kusanto to komai aka faɗi ai kai na kana ko baka samu kana ɗan jin kamshi kaɗan kaɗan to za ka yadda amma ba ka jin kamshi kwata kwata to shi ne da an faɗa sai ka fara ashar da zage zage saboda kunnen ka dindin idan ka dindin zuciyar kamatan ciki duhu to kaga dole a yi ta in an ce shirki ya ce kaza yi fita da hankali shi ibrahim ya ce ka yi fita da hankali saboda ne ba ka jin ƙarshen komai daga fada to shi ne dalili maulan shehu tijjani radiyallahu anhu yawa annan wannan kirari wa nurul akawani mutakawwinati al-adami to shi ne Allah ya gaya mana wa karkar ranna bani adama shi ne wannan muka fassara kuma wannan karramawa fa kala biyu ne Allah ya mana bayan karramawa wannan ta halitta ta kira halitta ɗin da Allah ya yi da kyau to sannan kuma wurin ruhi shi ma a wannan karramawar mun yi musharaka da musulmi da wanda ba musulmi ba da kafiri da wanda da mushriki ma kowa ma yana ciki Allah ya girmama halittar ya yi ne yan adam kowa za ka yi ganin ma wanda ba musulmi ma ya fi ka kyau to sannan ma wurin yi shi ma anan ma mun yi gogayya da su fa ya tuwo na fakta fi ne ruhi to kowane dan adam kuma yana da wannan to sannan a inda muka sha bamban wurin karramawa ce shi ne Allah ta barko ta'ala ya ware waɗansu ya ba su annabta waɗansu ya ba su manzanci waɗansu ya ba su gausiya waɗansu ƙudbaniya waɗansu fardaniya waɗansu jami'iya waɗansu siddiƙiya waɗansu siddiƙiya waɗansu ya ba su imani waɗansu ya ba su musulunci kowannen mu da gwargwadon abin da Allah tabaraka ta'ala ya bashi waɗansu mu Allah ba su ilimi waɗansu mu Allah ba su ma'arifa waɗansu mu Allah ba su haƙa'iku waɗansu mu Allah ba su daƙa'iku waɗansu mu Allah ba su laɗa'iku waɗansu ma Allah ya ba su mawa'i waɗansu Allah ya ba su mala'i waɗansu Allah ya ba su raqa'iq duk shi ya faɗe su wa alhama sahabi zauka kullin raqa'iq wannan karatun da muke ba ba ai karatu bane za ka dinga jinsu da kunne mutum ya rasu sosai a karkashin tarbiyyar shi yanzu in ba ka zai dinga ji kamar dare dubu da ɗaya ne kawai ba zai ma gane ma ina muka dosa ba karatu ne na ɗariƙa madarar ɗariƙa mallaki ba wai bige-bige ko kamu kamu sau da mutum ya natsu sosai ya rika fahimtar abin da muke faɗi to to sau da wannan karramawa Allah ta barko ta'ala ya wa ɗan adam ne ba dai ɗan adam ɗin ba dan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shi shine ibn da al-Hatimi yake cewa ai abin da za wa ce faddalna ala kafirin Allah ce ya fara wato ya fifita yan adam a bisa da yawa daga cikin halitta da ce gaba ɗayan halitta ba ya ce da yawa daga cikin halitta sai ibn arabi ya ce ai ma adazzawatil muqaddasati min al-mala'ul a'la banda zatoci masu tsarki na mala'ikun da ke sammai ce wa amma abdu ne tuba abin nasi amma ka ga fificin sashen mutane kada an kamar annabawa alal mala'ikata an sa mala'iku al-muqarrabin makusantan halar Allah fala yasab min jihati kaunihim bani adama kar kai zaton wai annabawa sun fi mala'iku ko manyan kudubai ko a gawasu ko a faradu ko manyan manyan a kabirin siddiqina a ce sun fi mala'iku kar ka ɗauka wai sun fi mala'ikun nan ne a matsayin su na ƴan adam ibn arabi ce kai ba wannan bane fa inna min tilka al la tajawazuna maqam al in dai ta wannan fuskar kake zato to ba su isa su gota maqamul hankali ba su ko malaku suna makamin ruhu to kana makamin akali wadancan suna makamin ruhu ta ina ka yi gota kai shi dan adam a halitta sa in gota makamin akali ba su ko waɗannan suna makamin ruhu sai ya ce to ba ta wannan bangaren bane sun bibita ne min jihati sirrin ofin fi al in ne a a'lamu ma ta ta'lamun sun fifita kan mala'iku saboda ainihin sirrin Allah wanda ya ajiye a cikin samuwarsu cikin ruhiyarsu wanda Allah ke biya mala'iku a a'lamu wa la ta'lamu da aka ce za a halicce ni ba sun faɗi ba suka ce za a halicce masu ɓanne masu kaza masu kaza Allah ya ce a a'lamu wa la ta'lamu na san abin da ba sani ba to wannan abin da ke cikin ruhin annabawa da manyan agawasu da akaɗawu da afradu da jami'ai da siddiƙai da akawun la'arifi na billahi to waɗannan wannan abin da yake nuna su shine sirrin da isa suka bi mala'iku ba halittar su bace ba halitta bace shine cewa huwa ma uidda li zalika al-ba'd min al-ma'rifati al-ilahiyyati at-tammati shine abin da aka tanada ga ba'arin su na ma'arfar Allah tabaraka ta'ala cikakka da wafidatul jam'iyyatin da fihi ai maqamul wahdati wato tawafidar jam'iyya ƙariya da fana'i da tattara cikin ainihin makamin kadancin Allah mutum ya sallama wa Allah ya rabu da bigirge da kamuka ya tabbatar da la haula wala quwwata illa lisani na halin sai yana cewa Allahumma alayka mu'awwali wa bika malazi wa ilayka iltijai wa alayka tawakkuli wa bika sikkati wa ala hawlika wa quwwatika itimadi wa bi jami'i majari ahkamika ridai wa bi iqrari bi bayanika yuni ta fi kulli shay'in wa adl itimal kulli shay'in dakka aw jalla an ilmika wa qahrika hatta la hazata sukuni to wannan da kake karanta da baki halinka haka ake so ya zama halinka ya zama haka ya zama mu'awwali ka sallama wa Allah in ka sallama wa Allah komai naka zai zama ba wahala komai naka zai zama ba wahala wani babban wani yana ce Allahu akbar wani ya kawo masa labari akan wani abu ne da ya faru ke cewa wallahi ba maganar wani ba ya ce wallahi idan mutanen garin mu kaf ban da wani da wani idan ina so su tafi alkiyama yau za su tafi ba kuma wani abu zan ja sallama wa Allah ne a cikin sallama wanne na san abin da zai in nan wallahi sai sun mutu yasa mutum ya sallama wa Allah kamar ya haɗa ƙarfinsa da na Allah ne wanda ku ya haɗa ƙarfinsa da na Allah abin tsoro ne zai ma mummunan kisa kuma su kisa na Allah ne har ka suke kashewa idan ka bari bawan Allah ya kashe ka to har zuriya kama ya kashe su bambanci kenan to sai da ka shi ne ibn arabiya ce to ta wannan bangaren ne wahila idan laysa huwa bi hadha al-itibar min bani adam to in ka lura da wannan to za ka gane cewa ba cikin wato da kasancewar su na adam ba ta wannan suka yi mala'iku ba saboda wannan abin da Allah Ta Ta ta'ala ya sanya saboda annabi da ya sanya a ruwan su shi yasa suka yi mala'iku dama ai mun sha cewa halitta Allah sun kasu uku akwai halittar da Allah ya yi su da hankali ba sha'awa akwai halittar da Allah tabaraka ta'ala ya yi su da sha'awa ba hankali akwai halittar da Allah ya yi su da hankali da sha'awa mala'iku Allah ya yi su da hankali ba sha'awa yayi dabbobi da sha'awa ba hankali yayi ɗan adam da sha'awa da hankali idan hankalin ka ya yi sha'awa ka sai ka cikin mala'iku idan sha'awar ka tare da hankalin ka sai ka zama cikin dabbobi shikenan شنو معنى الآدمي الآدمي هو محل تجلي الأسماء والصفات كلها لأنه إرش أرش اسم الله فكيامه ألف وركوعه لام وكيامه ألف وسجوده ها وذلك الله تو dan adam din da shi tijani shi al'adami shine ainihin bagiran tajallin sunayen Allah da sofin Allah baki daya domin ɗan adam shi ne al'arshin istiwa'in sunan Allah Allah dukkan halitta Allah al'arshi ne na ɗaukar sunan Allah ar-Rahman duk halitta Allah suna kewayawa ne akan ar-Rahman amma ɗan adam akan Allah shi ya yake ganin ibadan idan ɗan adam ne yake zai sallah a tsayin nan Allah alifu idan ruku'u lamun in ya dago daga ruku'u alifu in ya da hakuri Allahu to da kaɗan adam mai tsufa Allahu ne ba wai sai sallah kawai ba duk abin da ɗan adam zai in ma ka ya tsaya in ma ya tsuguna in ma ya duka in ma duk yanda ya bi Allahu za ka je na fitowa sai ya tsaya zuwa cewa Allahu kul wa zarni wujuda ma hawa in kunta murtadan buluhu kamal فالغير دون الله إن حقيقته عدم على التفصيل والإجمال وأعلم بأنك والأوالم كلها لولاه فيما هو وحد لا لي من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه أي محال بل عارف من فلو بأن لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتآل ورأوا سواه على الحقيقة باطلا في الحال والماضي والاستقبال وأن mai wadanda sha'awar fatu da ya yi in dai zai dan سياسة zama ko mai shi sai ya faɗi in dai zai إن كنت مرتادا بني كمال فالغير دون الله إن حقيقته أدم على التفصيل والإجمال واعلم بأنك والأوانم كلها مولاه حماه وكبر هلال من لا وجود لذاته من ذاته بوجوده مولاه أين مهال وأنا ana so mutum يا zama يا gane ni to أمرني من ta الله ne قل لا ثم ذرهم في حوضهم يلعبون هذا الله تصور هكا وانه اذا ما كان يرد شيء ده كاو زام غانو تي حقيقه دان ادم يتكي توكر عين مشاهده جمال الله ده جلال الله تبارك وتعالى كما تو كدا ديا يتي يا دوك شي ما الله ده كيتا ان اردنا الامانه على السماوات والارض والجبال فأبين أن يعملنها وأشفقن منها وأعملها الإنسان Allah da baraka ta'ala ya gudanar da amanar da dafa sammai bakwai da kasai bakwai da manyan manyan duwatsu sai suka ce ba za su iya ba ka duba da girman duwatsu da ƙarfin su amma su kasa ɗauka amana Allah sammai suka kasa kasai suka kasa amma dan adam annabi Muhammadu in ka zana dan adam ba ka ɗauka da kai aiki ba da kai aiki ba ai ta Allah ne da annabi Adam annabi Adam lokacin da aka halice ya ga malaiku sun tsaya suna kallon shi sai ce ai da wadanne ya suke damuna da kallon sai su ta kura ne da Allah ce kai ba da kai suke ba annabi na suke kallo a jikin ba da kai ake ba to sai da kai wanda ya ce dan Adam karka dauka da kai ake eh, shi yasa in baka ba annabi ba to sunan ka dabba dan Adam na gaskiya inda ba annabi amma wanda bai ba annabi ba to dabba ne wannan to sai zama ginin halittar ɗan adam ta tattara bisa asraran dukkan mawjudat duk halitta Allah da kasani tun daga al'arshi kursi mai kalamu zuwa aflaku taurari rana dare menene menene ruwa iska itatuwa ciyayi menene wuta da aljanna duk akwai su a cikin jikin dan adam duka akwai su a cikin jikin dan adam halittar da take zahiri da halittar da take baɗini da halittar da take da ruhi da halittar da take ya ce da abin da ke sammai bakwai da abin da ke kasai bakwai shi yasa sai mai zan da kula sai zama abdan sayyidan bawa shugaba dan adam din da muke gani ya ce dan adam kamar kankani amma komai da magana din akwai a jikin shi kan dan adam sammai bakwai ne baki daya ƙafafuwansa kasai bakwai baki ɗaya na ciki sannan farin cikin ɗan adam aljanna bakin cikin ba wuta sannan ƙasusuwan ɗan adam guda bakwai suke matsayin sati guda ɗin nan da muke gani sannan goshin ɗan adam shi ne gabas kiyasa yamma kullum na dama arewa kudu kullum na arewa sannan ainihin idan ɗan adam ya fuskanci abu na fuskantar da fuskarsa to wannan shi ake cewa dare inda ya ba baya wato inda ya fuskanta inda fuskarsa ke kallo shi ne ma'anar rana inda ya ba baya shi ne ma'anar dare kirjin salaihin mahuni dariyarsa tsawa murmushinsa walƙiya ko kansa ruwan sama numfashinsa iska ramin hancinsa guda biyu wannan iska mai sanyi mai iska mai zafi sannan gashin su tsire-tsire sannan ainihin ainihin idan ka shine ketowa alfajir bakin nan kuma shine duhun gari sannan kasusuwan su ne duwatsu jini da shine tekuna jikin da namun naman ka dinnan shine kasan nan da muke gani to saboda ka duk wanda ya ba Allah cikin yan adam ya bauta Allah da waɗannan halittar da muka zana wanda ya saba Allah kuma ya saba Allah da duk halittar nan da muka zana sai sa dan adam har tsaye shi ne wani babban da Allah ke cewa alaysa zafi kal arshi wal kursi wal alamul ulwi wa tuhli ka fi ka wala tashkuru wa ka wal tatankiru tastankiru wa tasamu annaka jalmi sagiyo wa fi kan wal alamul akbar ne ya cewa wai shi ba al'arshi da kursi duk ba sa cikin ka ne da ainihin halittar da ke sannan bakwai da halittar da ke kasai bakwai duk Allah ya nannaɗe su ya jefa a cikin ka sannan ka tana cikin ka baka sani ba maganinka yana cikin ka baka sani ba cutarka kuma tana cikin ka amma kana inkari abinda da ke cutar da kai yana tare da kai maganin ka ma yana tare da kai kuma kai kana zaton kai wata halitta ce kankanwa alhali halittun Allah baki ɗaya suna cikin ka yasa Allah yace sanurihim wa ayatina fil afaqi fi anfusihim hatta yatabayyana lahum anna alhaq man arafa nafsahu fa ila rabbahu to a ma'ani shi tijani ce al insanu jami'in bi jami'il asma'i was sifat dan adam daga gani ya tattare dukkan sunan Allah da sunan Allah خلق الله روحه من فضاء صفوة النور الإلهي Allah ya halicci dan adam ya halicci ruhin dan adam daga tsarki wato tsarkakewar hasken ubangiji wa Allah bi sifatin wato wato azimati Allah ya adanta shi da sunan masu girma wal izzati da buwaya wal kibriya da daukaka da girma wal qahr da rinjaye fa zaharat bi hadhihi to da wannan wato ƙahariya da wannan girma da wannan buwaya da wannan ɗaukaka ruhi ya bayyana a cikin talikai wa zuhuruha bayyana ruhi bi hada da wannan mazmunin shar'a a shari'a mummunan abu ne dagawa da nuna isa da takama da alfahari da buwaya illa min ta taqwa minhu sai wanda ainihin tsoron Allah ya rinjaye shi zai hana shi wannan ɗabi'a amma duk ɗan adam da ka sani yana takama da girman kai da jin kai da isa da buwaya sai wanda tsoron Allah ya dan kwar da shi saboda me wannan asararan da aka zuba a ruhi ko ba ka so sai ka girman kai to kai da kake da kai ne inda ka girman kai ya yi ko ma ya cikin ka to sai wanda tsoron Allah ya rinjaye da shi fi'ilin sun na ma'a da tajalli allazi hallahu bihi sannan tare da wannan tajallin da ubangiji i adam ta bawansa da shi sabba alaihi mawani amin ahkamihi alqahriya sai Allah tabaraka ta'ala fi izmo masa wadansu abubuwa da ke hana hana shi buwayar daga hukunce hukuncen sa na rinjaye li ya'rifu qadruhu wa rutbatuhu domin ya san qadarin Allah da darajojin ubangiji wannan abubuwan da suke hana shi wannan min al-amrad wal masa'ib wal faqr wal maut sai Allah bayan Allah ya sa komai a tare da shi sai kuma Allah ya tura masa rashin lafiya da masihu da talauci da mutuwa ce wa ma ya kammilu min al-fadlat al-khabithati da kuma abubuwan da ke fita daga jikin mutum na ragowar abinci mai wari shine bayan gida da mutsari to wanne yake hannun ko mutum ya fara girman kai da ya ji gudawa za ka ji hannun wallahi mutum yana ta jiji da kai da ya ji cikin ya kada ya murda sai ka ya fara nema ya kuka ka rasa ina girman kai yake ko to Allah ne da bai ka da wannan shi tijani radiyallahu ta'ala ne yace walau la zalika ladda al ummiyatu farahatun min ghairi ittifaqi yace ba dan wannan ba rashin lafiya talauci da wannan bayan gidan da kake yi da wannan abbacin da wannan Allah shi ya ce wallahi da dan adam sai ya ce shine Allah saboda wannan asrarin da ke tare da shi kuma a fili zai faɗi da ni ko ƙoron ƙoro ba ga hirana ba eh ma alimtu lakum min ilahin ghayri إني أنا ربك الأعلى قال إن ya غادي ربك الأعلى إن ya ce wato Allah ma akwai babba akwai karami da ya tsaya a can baya din to da wata kila ya Allah ya taimake shi ya tuba ya gano ma'anar abin da ya faɗi ma alimtu lakum min ilahin gairi to da nan ya tsaya da ya dan abin yace shi ne hayin wata shekaru ya zo gaishe shi ya zo na duka yana ranke da ɗiyan yana fir'auna ya ce a ba ai kai ne mai gidan ne ce a da dai ni ne mai gidan ku amma dan yanzu kan kai ne babba fir'auna ya ce a ran kai dai kai ne ba ya ce a ai duk tabara ta da shedanci na ban taɓa cewa ni Allah ne. amma kai ka ce kai Allah ne shedan ya ce ran da kama tsaye na magana ko da na gudu da ɓoye ba ya ce zai da sai da ban abin da zai biyo baya ba sai ya yi shiru sannan mu dawo to zama da haka dan adam haka yi. to tare da wannan da shi gano ce al'adami yin nan ba kada kuma mutum ya dawo kuma ce to ai shikenan mun gano annabi shikenan dan adam ne imamul buzi ya ce muhammadu basharun wa laysa kal bashar bal huwa kal yaqut min adam wannan yana ishara cewa manzo Allah bashariyul zahiri ne malakutiyul batin annabi dan adam ne a zahiri amma kuma can ciki mala'ika eh, wala yaj'alnahu malakan naj'alnahu rajulan aya ce wala yaj'alnahu malakan naj'alnahu rajulan wala labatna alaihim ma yalbisuna mahjubai kenan eh, wala labatna alaihim ma yalbisuna duk wani rikici ne gani wallahi sun suke kawo kansu eh, to shi ne ra. idan mutum ya lura da wannan babu wani hali na bashariya nan mutunta da ke zuwa manzo Allah annabi bin yarinta ba bai wasan kasa ba bin wawa ba to kaga dai duk yiwa ina da magana ka ji a lokacin da yake kowa inda za a kira kannan ka tsora ba a ji ana nuna muku a zuci kana yarishewa to manzo Allah bai taɓa yi wawa sallallahu alaihi wasallam to sannan kuma ɗabi'un mutunta bai jiro mai zama sun alaihi lama duk abin da ji annabi yi ko a ta abinci da bacci wallahi annabi yi ne dan ne inda yi da wallahi akwai da ko za su mutu za su ba to shi ta annabi ke yi ayo ya ci abinci wa in yi ko da hik in ji shi Ibrahim yace in yayi sabon na gare shi ma sai yi to haka annabi ke komai annabi yana yi ne don dan taimakon mu saboda ne idan za mu in bai ba ba zani ba manzo Allah bai bukata kowa kan wannan shi sai na Umar yake cewa wallahi ya rasulullahi ma akalta wala shanta wala na kata illa lana wallahi ya rasu rasulullahi baka taɓa shan ruwa ba baka taɓa cin abinci ba baka taɓa yin aure ba sai dan mu to idan mutum ya lura da wannan zai gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin jinsin yan adam kuma ya bata cikin jinsin yan adam idan ya lura da abubuwa guda biyu ta ɓangaren zatinsa mai girma da ɓangaren sufofinsa na zahiri ɗan adam ne amma kuma ta ɓangaren daɗinsa mai tsarki da ainihin idan mutum ya gano ma'aninsa na hakika to ya san annabi shi shine imamu yusuf kita fa mablagul ilmi bi annahu basharun wa annahu khairu khalqillah kullihim ne shi shi ya ga yake cewa ne الله لا إله إلا الله محمد عبد الله غير مصدق به بشر من لا مزال كصدقه ويوصف كيف فاته باسم فاعل وليس بسر المدرك zalika wanda ya ce yana so kama da muhammadu rasulullahi sattuhu tsene da shi takarar wawa gaɗo dolo sha sha sha ki dawo mu eh. eh. shi ne mana ka san wawa ita ce itaciyar amma takarar ki dawo min bisan reshen bishiyar to wanda ya ce yana so kama da annabi da ya ne waɗannan sunayen duka sha bakwai ne shi bisan ne shi dole ne shi takarai ne fidawuri ne sha sha sha duk ya ɗauka shi ne fattun cene da shi yawa fahimci batun shi ne rayu ce in baka san annabi ba bari mu gaya maka fahimci batun annabi tuba ce shabbatu yadda na kamanta shi duk ne fa'ilin da sunan fa'ili وليس بشبه المصطفى باب عبد كما دعا المصطفى غير عينه سيدي لا اله da الله shine ya can cikin aka bari shi ne rayu ke cewa fahu yake cewa a ya tun kashib da hadisin fa'ilin mata ji'ita fi'ilan ji'ita hayrata aqili fa innaki jam'u haythu anti shu'unahu wa qad ji'ita fardan duna shakalin mumathili fala ilaki يبقى الحق حقا وما به ولو لك يبقى دائما أم وافد ألا صلاة الحق بالحق وحدها haliyan la takun بكراء fi ayni وافد to shine sai ya ce ai muhammadu lam ya arabu gairu ilahi imam al-busiri kai hakuri ai muhammad ba wanda ya san sai ubangijin shi ba ya kuma lagun ilmi fi annal bashar ba a'a lam ya arabu gairu ilahi banda ubangijin shi ba wanda ya san shi ya duku jami'ul kauni a nan kai wannan halittar baki ne suna hukunci a bisa daukar amanar da annabi ya dauka ta Allah ta'arrafa al-haqqu fi